بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تزيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بهديه إلى بالجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاتر قوة المحرم هجرا من دان الله صلى الله عليه وآله وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas yayin daidai da ashirin da ɗaya ga watan goma shekara dubu biyu da goma sha shida Allah maɗaukakin sarki ya dawo da mu wannan masallaci na juma'a wato masallacin yan lilo tudun wada domin ci gaba da gabatar da nasiha a cikin muqaddimatul risala ta al-imam eh sha tara nasiha a cikin littafin muqaddimatul risala ta al-imam abi zaid al-qirawani a Allah ya dawo da mu domin ci gaba daga inda muka ainihin wato ɗaya. na samu dan uwa malam Muhammad Sani wanda aka fi sanin sa da dan Ibo yana gabatar da nasiha akan wata gaba babban abin da shi malam Muhammad Sani yake so ya nuna wa mutane shine tsakani da Allah mu'amala fa ta samu matsala dole tana buƙatar gyara ne kuma sai an gyara a ƙur'ani idan ka ga Allah madafafin sarki ya ce maka al'abdus salim bawa na kirki ba ka taɓa zama bawa na kirki a gurin Allah sai ka tsara janibi guda biyu sai ka gyara alaƙar ka tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala a matsayinsa na wanda ya halitta ya ɗauki nauyin kulawa da ita kuma ya samar da buƙatarta haƙƙi babba mafi girma wanda Allah yake da shi akan ɗan adam shine ya bauta masa shi kaɗai kar ya haɗa shi da kuwa. idan mutum ya tsare janibi na Allah subhanahu Ta'ala ta kuma ana buƙatar ya tsare janibi na haƙƙoƙin bayan Allah yan uwanshi da haka suke cewa al'abdu salihu huwa al'abdul mustaqimu ala ta'atillah shine bawan da ya tsaye wajen yi ma Allah subhanahu Ta'ala ta'a alqa'imu bima alayhi min huquqillahi wa huquqil ibad wanda ya tsayi gurin tsara haƙƙin bayin Allah da kuma haƙƙin Allah subhanahu wata'ala wannan shine al-abdu salih idan alaka tsakaninka da Allah ce kyau amma da mutane ta lalace akwai matsala in alaka tsakaninka da mutane yi kyau amma ta lalace tsakaninka da Allah shi ma akwai matsala yasa dukkan ayoyin qur'ani da suka yi magana akan hukuku idan da mutum zai bukin daga farkon qur'ani har ƙarshe ko dai ta yi magana akan haƙƙin Allah ko ta yi magana akan haƙƙin bayan Allah wancan zamani na magabata sayyidina abubakar Allah ya ƙara masa yadda ya tura sayyidina umar ya je zai yi alƙalanci a wani gari sai da ya shekara ɗaya idan ya zauna cin safa haddare haka yake tashi ba wanda ke kawo mai ƙara ya zo ya samu na abubakar ya ce shugabancinsa da ya bashi ba zai yi ba ya ce dan mai zan sa ka aiki ka ce ba za ka yi ba ya ce mutanen da ka tura ni in yi aiki a cikinsu ba su buƙatar wannan aiki. domin namiji ya san haƙƙin matarsa ya ƙare mata ta san haƙƙin mijinta ta yi ta ƙare maƙoci ya san haƙƙin maƙocinsa ya ƙare sai suka zauna lafiya to mu kuma yanzu ɗaiɗai idan ka kirga gidaje guda goma guda takwas gidajen da ke ciki wanda 'yan hayin gidan sai ka samu takwas ba a zaman lafiya a gidan to kuma ba haka musulunci ya karantar da mu ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a kitabul imani ya ce al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi musulmin kirki shine wanda musulmi ɗan uwansa suka kubuta daga sharrin bakinsa kuma ba zai ɗauki hannunsa ya cutar da su ba wannan shine cikakken musulmi to yanzu cikakken musulunci ne aka rasa gurin mafi yawancin Allah madaukakin sarki ya kiyaye kuma irin waɗannan ƴan ƙananan abubuwan da mutane suke gani suke renawa to wani suka taru suka yawa su kansu abubuwan matsala ne Allah madaukakin sarki ya samu dace mun fara bayani a satin da ya wuce wannan shine darasi na uku a cikin wannan littafi wato muqaddimatu risala ta al-imam Abu Zaid al-Qirawani mun faɗi wasu abubuwa wanda suke da alaka da zuciyar dan adam gurin lalacewarta da kuma yadda za a yi idan zuciyar ta samu matsala abinda za a yi zuciyar ta kuma ainihin wato gyaru to shi ne malam yake faɗa yake cewa min zalika yana daga cikin wannan al'imanu bilƙalbi yin imani da zuciya wanne nutqu bil lisani da kuma yin furici da harshe idan mutum bakinsa ya faɗa abu zuciyarsa ta ƙudurci akasin abin da baki yake faɗa to daga nan ne kuma munafunci yake shigowa shi yasa Allah ya ce idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullahi idan munafikai suka zo wajen manzon Allah haka suke cewa mun shaida kai manzon Allah ne Allah sai ya ce wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu Allah ma ya san kai annabinsa ne amma wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun Allah ya ce ina shaida munafikai ƙarya suke saboda ittakhadhu aymanahum junnatan sun riƙe rantsuwar ta zama musu garkuwar da da ita ne za su yi amfani fasaddun an sabilillahi sai su kange mutane daga tafarkin Allah Allah ya ce innahum sa'a ma kanu amari. wannan aikin da suke yayi muni Allah ya ce zalika bi Annaku. wannan ya faru ne saboda su munafikai aman sun yi imani a ina suka yi imani a baki sun makafaru sannan sai suka kafirci a ina suka kafirci a zuciya da haka wani gurin Allah ya faɗa ya ce ya ƙulu na bi alsinatihim suna faɗa da harshensu abin da kuma malai safi kulubi ba shi ba ne a cikin zuciyar da haka kar ya zamanto kana faɗar abu a bakinka wanda ba shi ba ne kuma a cikin zuciyar wanda wannan ɗaya ne daga cikin sifofi na munafukai manya-manya Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu wanda wannan yana daga cikin abin da aƙidar shi'a ta gina a kan shi mutum ya faɗa maka abu a baki wanda kuma abin ba shi ba ne ainihin wato a zuciyarsa shi yasa wani za ka ga zai iya rantsewa da Allah da baki kuma a zuciyar shi ya san abin da ya rantse maka da Allah akan shi ba haka abin yake ba wannan ɗaya ne daga cikin sufofi na munafunci manya-manya to shi yasa al-imam abu zaid al-qirawani yace min zalika daga cikin wannan akwai al-imanu bil qalbi zuciya ta yi imani da haka suka ce al-imanu fil lugha daga amana yuminu imanan da haka suka ce a lugha yana zuwa da ma'ana guda uku ko hudu akan ce al-imanu da ma'anan at-tasdiqul jazim gasgatawa yanke akan ce al'imanu ana nufin astikatu amincewa da abu akan ce al'imanu ana nufin ainihin wato al'imanu shine natsuwa da ainihin wato abu sannan akan ce al'imanu ana nufin al'ikiraru tabbatar da abu babu yadda za a yi ko mutum ya imani da Allah dama sai ya amince da shi sai ya gazgata shi sai ya tabbatar akwai shi sannan sai ya natsu cewa da gaske ne akwai Allah subhanahu wata'ala din wannan shine imani a yare na ainihin wato larabci sannan wan nutqu bil da kuma yin furci da harshe baki ya kudirce zuciya wato baki ya furta zuciya ta kudirce malam yace shine annallaha ilahun wahidun la ilaha ghairu kowa ya da kudirce cewa kuma ya faɗa da bakin shi lallai Allah abun bauta ne kwaya ɗaya babu wani wanda ya cancanci a bauta masa sama da ƙasa in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba shi yasa annabi Musa yana dawowa daga garin Madiyana zai taho Misra lokacin da akan hanya Allah madaukakin sarki ya tambaye shi daga cikin tambayar da Allah madaukakin sarki ya ma annabi Musa yayi magana da shi <clears throat> Allah ya ce masa innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri magana ta farko da Allah madaukakin sarki ya masa yace masa innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri lalle ba wani abun bauta da gaskiya in ba Allah subhanahu wata'ala ba sannan wala shabiha lahu babu wani wanda ya kama da Allah subhanahu wata'ala wala nazira lahu babu wani kini ko tsara ko tamka ga Allah subhanahu wata'ala wannan gaban da al-Imam Abu Zayd al-Qirawani ya faɗa ɗaya ne daga cikin gabofi guda hudu da imani da Allah ya kula duk abinda mutane suke mu'amala da shi yau da kullum duk ranar da aka tambaye ka kai bayanin shi kuma ya fi komai wahala yana za a tashi masallacin juma'an nan ka ga mutum a hanya ka tare shi ka ce maka bayanin mai imani da Allah don masu sa ba da ido zai ya ce maka imani da Allah waye bai san imani da Allah ba amma yi maka ta'arifin mai malaman shari'a suke nufi da imani da Allah wanda sai ka kudirce shi tukunna ka san shi sannan idan ana maganan imani da Allah ka shiga sahu to nan ne fa zaka ga fa akwai dambarwa akwai rigima akwai rikici a bari baka mamaki kaga an zo daurin aure ma har yanzu mutane wajen siga ana ta dambarwa yace ya zo neman iri yadda kasan wanda ya neman irin albasa ana ka faɗa kullum ana jama'a ga yadda ake siga ɗaurin aure amma bi hana kuma wata jama'an kaga wani ya dawo ya zo neman iri Allah madaukakin sarki ya tsare da haka malamai suka ce imani da Allah ya ƙunshi abu guda hudu abu na farko tukunna da zaka sa a zuciyarka dole ka yadda Allah subhanahu wata'ala akwai shi shine al bi anna Allah subhanahu wata'ala mawjud Allah akwai shi kuma shi Allah shine wanda na farkonsa ba ta da farko kuma shine na karshen da karshen ba ta da karshe kowace awwaliya a duniya tana da akhiriya amma banda awwaliya ta Allah subhanahu wata'ala wannan dole ka yadda cewa akwai shi mataki na biyu sai al'imanu bi ce ka yadda samar da halitta daga babu da ɗaukan nauyin kulawa da ita da samar da buƙatar ta babu wanda ya isa a sama da ƙasa in ba Allah ba shi kaɗai yake da ikon wannan Ya sa ya kira mutanen duniya wani gurin ya ce ya ayyuhan zuri ba masalin fasta mai ula an buga misali kowa ya karkada kunnensa da kyau ya ji yace na ladina tad'una min dunillahi wanda kuke kira akan wata buƙatar da ba wanda zai iya amsa ta in ba Allah ba sai yace lan yakhluqu dhubaban ba wanda ya isa ya halitta koda guda a cikinsu wala wista maula koda sun taru don su halitta guda kuwa yanzu da annabawa da mala'iku da kowa da kowa duk duniya a haɗu ana so a halitta kuda Allah ya ce ba za su iya ba shi yasa irin halitta daga babu wannan Allah kaɗai ke yin wannan amma shi wato at-taswiru a haɗa wani abu da wani abu ɗan adam yana iya wannan yanzu wannan ƙofa ce sai kaga daga katako Ɗan adam ya har haɗa, shi kuma katako daga itace zo ya wannan ko kaga ƙofa ta ƙarfe, asali ƙarfen daga ƙasa Ɗan adam ya haɗa haɗe zo ya tayar da ƙofa. amma ita ƙasar daga mai shi Allah ya samar da ita daga babu kawai ya ce ƙasar ta samu sai ta samu kamar yadda shi ne asalin ɗan adam a daga ƙasa ne ita ƙasar daga mai daga babu kawai Allah ya ce ma ƙasar ta samu sai ta samu mala'iku da me Allah ya yi su daga haske ne shi kuma hasken daga me Allah ya yi shi babu shi kawai Allah ya ce ma abin ya samu sai ya samu sannan ya samar da buƙatar ta kuma ya ɗauki nauyin kulawa da ita da Allah yana buƙatar wato da Allah ya san cewa ɗan adam yana da buƙatar inda zai zauna a duniya sai ya shimfiɗa masa ƙasa idan ba wani ilimi da Allah ya so ɗan adam ya sani ba dangane da al'amarin yadda aka shimfiɗa ƙasa ba wanda ya sanya aka shi yasa wani gurin da ya faɗi ya shimfiɗa ƙasa sai ya ce wal farashina farashnaha Allah ya ce ƙasa mu ne muka shimfiɗa ta fa ni'mal madalla da Allah wanda ya shimfiɗa ƙasa bayan ya shimfiɗa ta ya kawo girka girkan duwatsu ya saka a ciki wanda suka zama notin da suka hana ƙasar girgidi da kullum ƙasa motsa take akwai wanda ya sai ginin ma da zai zauna a ciki har ya dinga zazzare ido shi yasa Allah ya ce alam naj'al al ardh mihada ba mu ne muka shimfiɗa muku ƙasa shimfiɗawa ba sannan wal jibala autada ba mu bane muka kawo girka-girkan duwatsu muka saka a ciki wanda suka zama notin da suke hana ƙasan motsi Allah ya ce ba mu muka yi wannan ba kai ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya yi ma dan adam har ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi inda za ku lissafa ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya yi ma dan adam la tuhsuha wannan ni'imar Allah madaukakin sarki yace ba za a iya kirgata ba ni'imar da Allah madaukakin sarki ya madan adam to abu na uku idan kai yadda ba wanda zai iya samar da halitta daga babu da samar da bukatarta da daukan nauyin kulawa da ita to sai kuma ka yadda da mataki na uku wanda shine malam al-imam Abu Zaid al-Qirawani ya faɗa a nan gurin shi yasa a Qur'ani in Allah subhanahu wata'ala zai ci a bauta mai to kafin ya ce a bauta mai sai ya faɗi abin da ya tukunna sannan yake cewa a bauta mai a suratul baqara ya ce inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahari lalle a cikin yadda Allah subhanahu wata'ala ya halici sammai da kasai da yadda dare da rana suke sassabawa a kawo dare ya wuce wuni ya zo ya wuce wannan yana ɗaya daga cikin ayoyin Allah subhanahu wata'ala manya-manya banda Allah madaukakin sarki babu wanda yake da iko akan wannan sama yana daga cikin ayoyin Allah manya wanda Allah yake kafa hujja da su dan adam ya kalla in ba Allah ba wa zai zo ya kafa girkan sammai guda bakwai amma kuma ba tare da an kafa girkan da za ta rike ginin ba yanzu masallacin nan idan an isa a nemo kwararren injiniyan da zai cire bangon gabas da na yamma da na kudu da na arewa a ce ana so wannan rumfar ta zauna ita kaɗai ba tare da waɗannan katangun ba a gani in je yi shi yasa wani gurin Allah ya haɗa da su duka guda hudun ya rantse da su Ya ce wasu sama'i wa ma na rantse da sama da abin da ya gina ta wal ardi wa ma ha Allah ya rantse da ƙasa da abin da ya da ƙasan sannan ya rantse da dare idan ya yi duhu sannan ya rantse da wuni yayin da wunin ya ainihin wato bayyana sannan walfulkin lati ta jirifin bahar bi mayun fa'un nasa ga kwale-kwale da Allah ya yi wanda mutane suke amfani da shi jiragen ruwa alful wanda yana daga cikin mu'ujizar ƙur'ani annabin da yake ba da labarin teku shi bai taɓa zuwa tekun ba amma yana ba da labarin abin da yake faruwa a teku to ka je Legas. kaga manya-manyan jirage kaga wani jirgi ya fi unguwan girma a teku a ruwa yana tafiya kuma bai nitse ba da za ka je kuma ruwan da wannan jirgin yake tafiya ya fi unguwan bai nitse ba inda za ka saki waya kamar wannan a ruwa nitsewa za ta yi waye ya rike wancan ya rike wannan Allah subhanahu wa ta'ala shi wannan wal fulkin lati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas wa ma anzala Allahu minas sama'i min ma'in da abin da Allah yake saukawa na ruwa daga sama yau inda za a yi damuna a ruwa ba wani ma'aikaci da za a kai masa fatishin a ce an ƙeruwa ya zama wajibi su ya ɗauki ainihin wato mataki ba wannan mutumin shi yasa ruwan da mutane ke sha Allah ya ce afara aitumul ma'al ta shirabu ba kwa kallon ruwan da kuke kwankwada Ya ce a antum an anzaltumuhu min almuzni ko kuke saukar da ruwan daga girgije am na hanal munziluna ko Allah ne ke saukar da ruwan Allah ya ce launa sha'u da mun ga dama la ja'alnahu ujajan da lokacin da ruwan zai sakko daga sama sai mu mayar da shi ya koma ruwan asid kamar ruwan batir yau da za a waye gari irin ruwan nan da ake laftawa a mayar da shi kamar ruwan batir chemical a lafta ma duniya shi me kake tsammanin zai faru kuma Allah ya ce in ya ga dama yana da ikon su yayi haka kuma ruwan nan shine abin da Allah ya ce waje alna minal ma'i kullu shay'in hayy ba wani mai rai da zai iya rayuwa idan ba ruwa yana daga cikin ni'ima mafi girma a duniya wanda babu wata halitta ta Allah da bata da alaka da shi Allah ya ce to wama anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha wa bassa fiha min kulli dabbatin وتصريف الرياح والصحاب المسخر بين السماء والأرض da ya gama sai ce la'ayatin da komin yaƙi ai abu abubuwan da aka lissafa an san babu wata halitta da za ta yin wannan a sama ko ƙasa amma tare da haka wasu sai su zo su ɗauki haƙƙin Allah sai su ba wani Ke yasa ya ce wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah daga cikin mutane akwai wanda za su je su riki wasu kishiyoyi suna son su daidai da yadda masu imani suke son Allah subhanahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya tsare mu sannan sai mutum yi al sannan mutum al bi asma'ihi wa sifatihi sannan kai imani da sunayen Allah da sifofin Allah to idan ana maganar imani da Allah sai ka kudirce waɗannan abubuwan guda hudu dangane da Allah sannan kai imani da shi kai imani da cewa lalle akwai shi samamme ne sannan kai imani cewa shi kaɗai yake da ikon samar da halitta daga babu ya samar da bukatar ta ɗauki nauyin kulawa da ita sannan kai imani cewa a sama da ƙasa babu wanda ya cancanci a bauta masa in ba Allah subhanahu wata'ala ba sannan kai imani da sunayensa da kuma sifofinsa subhanahu wata'ala wannan shine abin da idan mutum ya yi ya ainihin wato yi imani da Allah shi yasa malam yake cewa yana daga cikin wannan shi ne yin imani da Allah baki ya faɗa zuciya ta kudirce cewa annallaha ilahun wahidu. lalle Allah abin bauta ne kwaya ɗaya tilo la ilaha ghairuhu babu wani abin bauta in ba shi ba a sama ko ƙasa ba kuma wanda ya cancanci a bauta masu in ba shi ba a wannan gabar ne tunda Allah ya fara turo annabin farko annabi Nuhu ake ɗiban rigima har ya cika da na ƙarshe annabi Muhammad aka ci gaba da rigima kuma za a ci gaba da rigima har Allah ya naɗe ƙasa da wanda ke bayanta akan wannan tauhidin Allah ya ce walqad arsalna ila samud akhahum salihan mun aika samuda zuwa ga dan uwansa annabi salihu yana zuwa ya ce musu a ni'budullah ku bauta ma Allah shi kaɗai kar ku haɗa shi da kuwa yana faɗar wannan fa'ida hun fariƙa ne ya sai ga gari ya dare an haure gima kan saboda wasu sun yadda da bautar Allah shi kaɗai kar a yi masa kisha wasu kuma ba su yadda ba ƙala ya ce musu ya ƙaumi limata sta'ajilu bi bisai ya ce ƙabalin hasana don me kuke gaggauto da mugun aiki kafin aiki mai kyau laula tastaghfiruna Allah me yasa ba za ku dawo ku nemi gafaran Allah ba la'allakum turhamun ko Allah zai muku rahama qalu sai suka ce tayyarna bika mun yi canfi da kai tunda ka zo ka fara wa'azin nan aka shiga bala'i wa man ma'ak da wanda ke tare da kai ba ko wanda yace santara tana ci da wuta bane saboda sunan mala bakar gumi kuma ba za ta daina ci da wuta ba sai an kankara sunan mala da ana zaune ƙasar nan lami lafiya haka suke cewa amma tun da izala ta zo aka shiga bala'i ba canfi ba ne canfi ne wannan kun ji bayanan da ya gudana kwanan nan imanin masu imani zai ci gaba da bayyana munafukai kuma munafuncinsu zai ci gaba da bayyana don dama Allah ya ce ma kanan lahuli ya zarar mu'minina alama antum alaihi Allah ba zai taɓa ƙyala masu imani akan abin da suke na da'awar imani ba hatta ya miza alkhabitha min at-tayyib har sai an ware jahu an kuma ware na ainihin wato kirki sai an ware wannan to imanin masu imani zai ci gaba da bayyana in jarabawa na zuwa munafincin masu munafinci kuma zai ci gaba da bayyana wannan sunna ce ta Allah subhanahu wata'ala a doron ƙasa wasu daga cikin marasa kunya daga cikin wanda suke sa rigar wata da'awa kuma shi'anci suke wakilta muna da karatu Allah ya kai mu ranar Lahadi a dan fodiyo muna gayyata al'umma sunan wannan karatu an yi walƙiya kowa ya ga kowa zaka zo ka ji me ya faru akwai wani mara kunya cikin karatuttukan sa cewa wai su ɗan izala alhamdulillah mun gode ma Allah wai shi yasa muke dagewa wai idan lokacin zaɓe mu dage mu ce ba mu yadda wani shugabanci ƙasar nan in ba musulmi ba ne yanan kaga wuce mai su dagewa suke yi sai dai ya shugabanci shi fa wannan mara kunyan fa da yazo aka gungura mai mukami kafseci a gwamnatin arne ya zama mai bashi shawara wanda kun san tarkatarkar da aka yi ta yi ni da wa taɓa gungura mun kwai wani yake kallo wani na ɗanci da addini ko ya aka yi na cida wanda aka ba shi mukami da sunan addini shi bai zama ɗanci da addini ba sai wanda ba taɓa ba shi komai ba wai shi ne ɗanci da addini kuma yanzu mutum ya zo ya kalli zazzaki ya ce wai mutumin kirki ne ya san shi ya zauna da shi bai da matsala amma Malam abakar gumu mugun malami ne dan Allah an yi adalci ai wannan ya zama dole sai na hauta kan shi wannan ne wannan dole ne saboda ai uba bai ko ba ko wannan shine Allah madaukakin sarki ya shirya da mu eh ranar lahadi tsakanin magariba zuwa isha hadda projecto zamu mu nunnuna wasu abubuwa wanda suke da alaka da aƙirin shi'a da kuma munafikai in mutum shi an cin zai kawai ya fito ya declaration ya ce shi dan shi'a ne kowa ya sani yadda in mun tashi rafkarka sai mu rafke ka da kyau ko kuwa haka amma ba mutum ya tsaya yana rara gefe ba a cikin wayannan marasa kunyar akwai wanda na kira shi muka yi magana da shi waya ta minti kusan bakwai in an je ranar lahadi za a ji tattauna da muka da shi ta waya kun zo kun fake da mazahabar malikiya kun ce ku ɗan malikiya ne ai na tambaye shi ta waya na ce ya faɗa mun me matsayin imamu maliku dangane da in shi'a sai ya ce mun bai sani ba duk ɗan malikiya in dai ba munafikin ɗan malikiya ba ne to matsayin imamu maliku dangane da in shi'a ya ce duk wanda ke zagin sahabban annabi arne haka imamu malik ya ce ya za ka zo kana da'awan bin mazhaba shi kuma ka saba mai kuma ka ce mazhaba shi kake yi sai dai wata mazhaba kake yi ko kuwa ba dai mazhabar malikiya ba in dai a malikanci ne a mazhabar maliku maliku ya faɗa ya ce duk wanda ya zagi sahabban annabi arne haka imamu maliku ya faɗa a ai su suna zaune lafiya ba sa kafarta su gashi ba ana kafarta sahabban annabi yanzu da kai a ce maka arne da a ce ma abubakar arne wanne amma su sun gina akan in dai su mutuncinsu zai ɗaukaka ko addini zai tozarta ya tozarta yanzu cikin abin da ake yi na cafin a wani gurub da aka buɗe bai ne shi a sunna na nuna ma wasu wasu kuma na musu kodin ɗinsu wanda muke abin nan yanzu ga shi nan gurin shatin ake yi da wani ɗan shi'a ga sunansa a jiki sunansa magajin abba ga nan ban wayan shi abinda ya rubutu a jiki ya ce Allah ka tsine wa Umar ɗan Khattab ya ce har ya mutu bai daina luwaɗi ba abinda da ya rubuto shi a ƙasa sai ya sa to yanzu zai ji haushi wacin da wancan Ali sunna ne to bar ka gani yanzu zai ji haushi mutum ya zo yanzu idan ka tashi yanzu duk shehin ƙasan nan da zaka fito ka ce mai ɗan luwaɗi ne don girman Allah za a zauna lafiya amma wani ya zo abokin annabi Muhammad ga annabi Muhammad a han a kwanci a kabari gashi kusa da shi amma wani yana faɗa mai yana ce mai dan luwadi ko wani ya ce Aisha ana zaune lafiya kaza kaza kaza kaza su kaza kaza kaza kaza kaga munafunci ko munafunci dudu sai ya ci mai shi wallahi ya samu ba wanda za mu yi masa mujamala in dai akan addini don mun san Allah shi yake taimakon wannan addini kuma duk wanda yake yi don Allah don addinin nan ya ɗaukaka Allah ka ɗaukaka shi ka tsara mutuncinsa ko yana nan ko bai wanda kuma ba addini ba ne ya dame shi wata manufa yake da ita wata ajanda yake da ita to Allah ka rugurguza abin da ya saka a gaba wannan shi ne Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu kuma ya tsare mana imani kuma magana akan wannan muguwar aƙidar ba daina yi ba yanzu ma muka fara wallahi kullun sabon karatu zan ba za mu daina ba ai Allah ya ce mana wala tahinu fi tiga'il qawm kada ku rauni wajen neman mutanen in takunu ta'lamuna fa innakum ya'lamuna kama ta'lamuna wa taduna min Allah ma la din an hada an buga in kuna jin zafi su ma suna ji an zo ana ta wasu ƙaryace ƙaryace da wani waye da wani waye da wani waye Allah madaukakin sarki ya shirye da mu akwai magana sai ranar Lahadin Allah ya kai mu mutum zai zo ya ce kuma mu aqidar mu tana nan akan wannan kuma zan karanto maganar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin Majmu'ul Fatawa ko gobe a Najeriya aka sake tsayar da musulmi aka sake tsayar da wanda ba musulmi ba wallahi fatawar mu an musulmi zamu ce a wannan ita ce aqidar mu kuma ita ce fatawar mu kuma Allah ya kai mu ranar Lahadin zan karanto maganar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin Majmu'ul Fatawa ku maganar da ya faɗa ya ce arne duk kirkinsa da nagartarsa ko ya bata bai kamata ka jibince shi ba ya ce musulmi ko ya hana ka wajibi na akan ka jibince shi ka so shi Allah ya kai ma za a ji to yadda dai wannan suna ganin abun suka ne to su je su ta suka ko kuwa kuma da wannan musulmin kasan nan za su gane suwa suke musu ƙaunar alheri kuma suwaye suke da fata kowane mutum ya zo ya murkushe su kawai ya yi gaba ba in dai su bukatar su za ta ainihin wato biya Allah ta'ala ya samu dace to wannan kenan dan haka Allah madaukakin sarki yace qalu tayyarna bika saka ce mun yi tamfi da kai tunda ka zo ka fara wa'azin nan bala'i ya fara sauka a garin nan wa biman ma'as yace qala ta'irukum indallah bal antum qaumun tuftan ku mutane ne da aka jarrabe ku da fitina wajen son kashe mutane Allah ya ce wa kana fil madinati tis'ati rahatin a cikin garin akwai kwamiti na mutum tara Allah ya ce yusiduna fil ardi wa la yuslihun banna suke ba sa yin gyara qalu kasa billahi wata ran suka zauna mitin suka yi rantsuwa da Allah idunan annabin Allah fa ce lan nubayyitannahu wa ahlihi mu je mu kai masa farmaki da iyalansa da asba a kashe su cikin dare sun malana qulan liwali sannan mu zo mu faɗa wa 'yan uwan shi mu ce ma shahidina ma halika ahali mu rantse da Allah mu ce wallahi ba mu san yadda aka aka kashe shi ba da shi da iyalansa wa inna la sadiquna kuma gaskiya muke faɗa kuma duk wani mai da'awar tauhidi da sunna akwai wannan shirin a kan shi sai dai idan Allah ya kubutar da kai akwai matakin da ake kaiwa za ka gani ko dai ka dawo abin da ka ba abin da ake so ko kuma tafiya lahira shi yasa kuka ga ya faru akan malam Jafar ya faru akan malam Albani duk wata kungiya ce a nan kasan aka taba kashe mata malami babu kuma waye kafa wata ɗarika a cikin sa yazo ya a shiga mala bakar guman nan da ake ta zagin shi kullum a zage shi gobe a zage shi yana da ɗarika ne gumiya da ya kafa da zikirinta da auradinta ya zo ya ce a shiga laifinsa kawai fa ya zo da tauhidi ya karantar da mutane sunna yana da laifi sama da wannan bai da laifi sama da wannan to shi yasa duk dan izala na gaske dan izalan gaske mala bakar goma da kuke ganin shi ya wuce wasa ya wuce duk yadda mutane suke kallo a duniyar karatu ba duniyar karatu ba da aiki sannan da kuma kokarin yin aiki da abin da aka karanta dan Allah shi yasa ko ɗalibai ne daga cikin ɗalibai kada wani ɗalibi ya kuskura da sunan wayadi ya yau karatu kansa yana rawa a a kuskure a gidan karatu kowa zai iya amma duk ranar da da sunan sunna ka zo ka hau kan mala abakar gumi wallahi kowa yi ubanka kai kuma sai na hauka wannan ita ce gaskiyar magana saboda kana ganin yanzu ɗalibai 'yan zafin kai suna tasowa ba wani karatu suke ba amma irin manya-manyan malamai irin su mala abakar gumi wallahi da yawa mutane in mutum ba koma yana sauraron karatun malam ba bai sanin waye malam shi yasa duk wanda ya zo da da'awar sunna daga ran da na ji ya sauki mala abakar gumi to na rufe babin shi kenan ban ƙara sauraron shi wallahi akwai bambanci ka ce wani ya kuskure saboda dalili kaza da dalili kaza akwai kuma cin mutunci yanayin raddin da zaka ji mutum yana ka san ba matsala ce ilimi yake tattauna ba cin mutunci ne kawai to duk ranar da na ji mutum ya wannan to na riga na rufe babin shi na san kawai ba ahli sunna bane wani abu ya taho da shi wannan ita ce gaskiyar magana mutanen yanzu da kake gani mala bakar gumin nan har cikin har cikin turawa ya ji ya wa'azi wani yana nan shi ko ina bai taba zuwa ba amma yana so ya soke wannan wannan bawan Allah wallahi sai idan kana karatu wa alaikum assalam to amin amin amin eh a za a ci gaba da tunatar da mutane Allah ya mana taufi in kana karatun abinda malam ya rubuta ko tafsirin shi ne idan ka san nahau da sarfu da balaga da fituhu za san cewa duka wa'annan ilmin muka malam mutafannini ne a kansu sono za zauna gaban mutum ana karatu an zo kan raddu ya ce to jama'a wannan matsalar ta nahau ce a wuce ta kuma wallahi wasu matsalolin lokacin malam yana yi faɗarsa ne saboda matakin mutane na karatu a lokacin in ya zo bai buɗawa amma in kana bin raddu kana karantawa yanzu akwai matsalar da in aka zo cewa ka san akwai abu akwai karatun bai buɗa ta bane malam saboda kallon mutanen da suke gaban shi ba ga kujerar shi nan ba a rabitatul alamin islami in mutum ƙarya karatu yake ba sai ya hau ba ko kuwa sai ka je ka hau idan mala bakar gumi ya ce matsala kaza halal ne ko haram ne a gaban malaman duniya zai tashi sai ya awa biyar awa shida yana larabci sai mutumin da yanka ka shi kace ya larabci minti talatin da an wuce minti biyar sai ka ja koma ya'ani ya'ani to kuma wai shine zai tashi a ina Allah ta'ala ya mana tofi to don haka akan wannan aka samu rikici tun daga farko har ƙarshe kuma har yanzu za a ci gaba da rikici kuma wannan shine rikicin ahli sunna a Najeriya da duk wata kungiya da ka sani da ta saba ma sunna ahli sunna sun zo sun ce ba za a bauta ma kowa ba sai sai Allah kuma ba za a bi kowa ba ɗari bisa ɗari cikin mutane sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine laifi babba da aka yi wa mutane wasu suna da shaguna suna samun ciniki an barar da shagunan jiya na je Kano a cikin malamai akwai wanda aka faɗa min ya taɓa busar iska ya ce an yi isra'i da mi'iraji da shi wai da ya je can babban abin da ya kona masa rai da aka kai shi aljanna wai ba a nuna masa wai aljanna babban masoyinsa ba sai ya faduwa ne wai sai daga baya da aka nuna masa aljannan babban masoyinsa sannan tukunan hankalinsa ya kwanta shi kuma wannan mutumin da yake babba ne yana neman fada a gurinsa da aka gama fa gogoriwa ce ana ta kokarin sai an taba shi saboda ga dan aljanna dan an yi isra'i da mi'raji da shi yadda aka yi da annabi ya ji ya leƙa wuta ya gani ya leƙo aljanna har ma ya ga tashi ya ga ta yin shi ya dawo shi cikin ku yana zazzara idan haka ake ba hmm? so ne mutum zai zo kawai ya kalli mutane ya datsa su biyu ya ce nan ya musu gafara nan kuma su jira sai shekara mai zuwa da ana yi ko ba yi ana yi mutum ya mai da aljanna sai ka ce kayan babansa nan ya dada ya ci ya gafarta nan kuma ya ce ku jira sai shekara mai zuwa haka ake to duk mutumin da yake da wayewa ta addini ya san ya kamata wannan renin wayan ba zai yi da shi ba ko kuma ka zo gurin mutum ya ce yanzu nan ma'aikin Allah ya zo muka ci shinkafa da waki yanzu ya dan sha kwana inda za ka dan yi kofoti yanzu yanzu nan ya sha kwana saboda an renawa mutane wato wannan renin wayan da sunan addini mu yaushe za mu yadda da shi duk wasu irin wa'annan abubuwan abin da yake bata masa rai kenan ahlus sunna duk sun zo sun yi wance kali da irin wannan abin ka zo kana wa mutum magana kawai kallon ka yake sai ka gama sai ka kawo aya ko hadisi to wannan a kawo aya ko hadisin shine bai musu dafi sai sai to yaran nan ba su da kunya duk girman ka in kai magana za su yi cewa sai ka kawo aya da hadisi to ya ba za a ce ka kawo aya da hadisi ai addinin ba naka bane to ballantana su shi'a su shi a kwata-kwata dama ba maganarsa ake yi to da duk wani abu da ka sani na musulunci to musulmi sun yi nan ne shi a kuma sun yi nan ne sa duk wanda ya zo ya tsaya kai da fata ya ce wai shi yana so mun yadda idan Allah ya hada zama guri ɗaya a zauna lafiya kuma ba za ka iya haɗa mutane a zauna lafiya ba sai idan wani bai tsokanar wani yanzu kamar wannan matsiyacin da ya kalli sai na umar ya ce mai ɗan luwaɗi dan girman Allah ana faɗar irin wannan a cikin mutanen da ke kaunar sayyidina Umar za a zauna lafiya da yadda za ka zo ka ce to jama'a a zauna lafiya a kwantar da hankali ta yaya hankali zai kwantu ai ba zai yi ba to bismillah الله

za a kwashi mutane zuwa kan sha Allah ta'ala ah, kuma kudin mota zuwa da yawa da biyu kudin mota zuwa da yawa da biyu wannan motar masallaci za shi tashi ana akwai kuma motar da aka duba da yan haya wanda su kuma za su za a yi mutane da abubuwan kungiya na nuna islam amma shi wancan abinda aka shafi mutane naira dubu biyu zuwa da dawowa naira dubu biyu zuwa da dawowa da haka wanda da suke tafiya na wannan tafiya ba a cikin kan su ji kokari su su kawo kwamfuta a ofishin malam don kar a da su assalamu alaikum saboda haka wannan shi ne kuma wannan ainihin wato wannan muguwar akida ya zama wajibi ga duk musulmi ya tir ya Allah wadai da ita dan aqida ce da mutane tun daga na farko na wannan al'ummar har zuwa na ƙarshen ta duk wani mutumin kirki a duniya sai da ya tir ya tofin alatsi ne ga wannan aƙida. wannan ainihin wato shine kuma in Allah ya da mutane Allah ya kai mu ranar Lahadi a karatu za su dan kawai ne ya dauka kun san mu mun shahara da wannan kar wani ya dauka ai mu ne fitinannu ba ma son zaman lafiya kuma ina faɗa dimin da'imin kullun kana nan tudun wada karka yaudari kanka wanda ya karɓi musulunci a hannun annabi muhammad ya mutu aka rufe shi ga annabin gashi amma bai yadda da musuluncinka ba bai yadda da musuluncin shi ba kai ka zauna ka ce wai kana jiran wai wannan ya yadda da musuluncinka ka bata ma kanka lokaci bata ma kanka lokaci kake saboda haka ma dama kana ahlus sunna wallahi babu ranar da ɗan shi'a zai yadda da musuluncin ka dan bai yadda da na abubakar da umar ba ka kusan har duniya ta tashi ba wanda ya sai samu falala cikin wannan al'umma bayan abubakar da umar kamanta su domin a ce a rufe ka ga annabi ga ka a guri ɗaya wannan falala ce wanda ko a cikin sahabban ba kowa ya samu ba su suka same ta ga su amma mutumin ya ƙi yadda da musuluncinsu kai kana nan zaune tudun wada ko kaduna ko ina ne wai kana jiran wannan mutumin waye da musuluncin ka bata ma kanka lokaci kake na malam suna me eh eh an yi me me yasa musulunci yana magana ne dangane da wanda zai dauki yashi ya bayar akwai da muka daura aure a nan gurin ana gama dauran auren muka gano dan shi'a ne kuma aka kashe auren kware kuwa in kana da yadda zaka yi da mu ba sai ka yi ba kuma ko gobe wata ta zo in ita take son za ta kashe auren tana auren dan shi'a wallahi sai auren ya mutu me yasa musulunci ya hana cewa musulma kata ta auri kirista wani malami ya miki yana karatu wani ya miki wani arna ya ce addinin ku na musulunci ba adalci a ciki ya ce me yasa ku aka yadda mace a cikinmu ta auri musulmi amma ba a cikinku ba a yadda ba matarku ta auri kirista ya ce zauna zan maka bayani Allah ya yi daidai kuma ya adalci dalilin da yasa aka ce matar kirista ko bai hudiya ta auri musulmi amma ba a yadda musulma ta auri kirista ba yace zan maka bayani a janibin musulmi akwai abin da ya lizumta musu sai sun yi imani da annabi Musa da annabi Isa Balma ma hasal yadda aka ambaci sunan annabi Isa a Qur'ani da yawa da mamashi Maryam ba ambaci sunan annabi Muhammad haka ba idan mace kirista ta zo ƙarƙashin musulmi tana zaune abinda take girmamawa a duniya musulmi yana girmama su ba annabi Musa da Isa bane da na Maryam ka taba jin lokacin da musulmi zai fito ya zagi na Maryam ko zagi annabi Isa a gurin mu a musulunci duk wanda ya fito ya zagi na Maryam ko zagi annabi Isa yayi ridda ko bai ba yayi to tunda abin da take girmamawa musulmi yana girmama su idan ta zo ƙarƙashin shi zama za a zauna lafiya ko ba za a zauna ba shi kuma wanda ba musulmi ba a ɗaya janibin ba abin da ya lizumta musu fiya imani da annabi idan mace musulma ta je ta zauna ƙarƙashin shi yadda shi musulmi yake mutunta annabi isa da na maryam shi wanda ba musulmi ba akwai abin da ya lizumta mai cewa su ya mutunta annabi muhammad idan ana zaune wata wataran zai iya batanci ga annabi ko ya zage shi ko ba zai iya ba to daga nan me zai biyo ba ba sai rigima ba to gudun kada a je a hau rigima sai musulunci ya hana Kar kar'ai to kazalika ma yarinyar da ta fito gidan sunna take girmama abubakar da umar ran da ta je ƙarƙashin ɗan shi'a tana zaune in dai ta san abin da take aka zagi abubakar da umar akwai rigima ko babu to kafin ma a fara rigimar kar ma a fara a bari wannan shine zaman lafiya kuma dole ne mutane ne su tsananta bincike duk wanda ya zo neman yarka ko wacce wacce kake da alaka da shi har sai ka tabbatar bai da alaka da shi an shi kuma mayaudara ne duk an yadda baka tunani su yaudari mace suna yi akwai wanda da ya zo yana neman wata yarinya idan ya tashi zai tafi taɗi ma ka suna na malaman suna yake sai ya tafi mata da shi a sai na su malam kabiru gombe su waye su waye su waye a je a kai mata a haɗu da shi a ta zagin shi an wallahi sai da aka yi aure sannan ta gane cewa ɗan shi'a ne kaga ƙarshen yaudara ke nawa ne a cikinsu mutum zai zo yana neman yarinya a kira shi a zaunar da shi a ce ana zargin kai ɗan shi'a ne wani ya kinkimi qur'ani ya rantsi ya ce billahi allazi la ilaha illa huwa amma ƙarya sai an yi auren daga baya ta bayyana dan shi'a ne an shayi ko ba shayi ba an shayi idan aqidar ku ta kirkice ku bayyana ta mana in ka je neman aure eh ni dan shi'a ne in za a bani shi kenan, ni yanzu kaga dinda zan je neman aure an san ni dan izala ne in za ka bani ahlus sunna ne ni in ba za ka bani babba ka isa ba yarka ko ta gwalce in boye aƙida ta saboda ita in za ka bani ka bani in ba za ka bani ba in cika wandona da iska in yi gaba ba wai shi ya ce gari da yawa ai maye baya cin kansa wannan shine Allah madaukakin sarki ya tsare mu to saboda haka imani da Allah subhanahu wata'ala yana da muhimmanci ƙwarar gaskiya kuma imani ne idan ya tabbata zai sa za ka ga mutum bai jin shakkar kowa a duniya dan ya san ba abin amma imanin yana lalacewa dan abu kaɗan sai ga ya za tsora ta mutu sai ga an koma tamfe-tamfe ina zargin to ko yanzu ko kaza ne yanzu ko kaza ne yanzu ko kaza ne yanzu ko kaza ne lalacewar ainihin wato imani ne take kawo ainihin wato wannan da haka dole ne duk abin da mutane za su wajen imaninsu ya ainihin wato gyaru to wajibi ne ainihin wato akan mutane su yi ƙoƙari su kula da duk abin da zai gyara musu ainihin wato imaninsu da kuma nisantar abin da zai lalata musu imani domin Allah bai da alaƙa da kowa idan ba alaƙa ta imani kuma alaƙar tana yankewa to shi kenan kuma komai ya yanke tsakanin kai da shi ba abin da ya haɗa ka da shi sai dai kai ka je lahira ka karɓi sakamakon abin da ya faru a kan shi ya faru a shi shi yasa zamu ji Allah ya ce amanar rasulu annabi ma yayi imani bima unzila ilaihi min wal mu'minuna kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufaddiqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir jama'an farko a duniya wanda ake magana a kansu sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda yasa alakar su da Allah ta gyaru alaka ta farko ita ce ta imani har Allah kalli mutanen duniya ya ce mana fa in amanu bi misli ma amantum bihi idan kuka yi imani kwatankwacin irin imanin da sahabbai suka yi to ta da to kun samu shirya wannan imanin ne yasa duk wani mutum da zai taɓa mutuncin sahabbai to ka jira ka gani abinda Allah zai da shi kusa ko nesa ka'ida ta zarni wa man yukaddibu bi hadha hadisi tana nan duk wanda ya karyata qur'ani Allah ya ce ku kyale ne da shi sanastajrijuhum da sanna kama mutum sai na kammai in masa talala in kama shi min haythu la alamu ta inda bai taba tsammanin Allah zai kama shi ba kuma wallahi na sha faɗa na ce in dai qur'ani gaskiya ne wannan qur'anin da muke karantawa in dai kuma sahabbai da gaske mutanen kirki ne a gurin Allah to wannan sunna ce kuma ta Allah a doron ƙasa duk wanda ya taɓa mutuncinsu ya jira ya gani ai ba dole bane dan kayi abu Allah ya ɗauki mataki akan kasan da kake tsammani ai cewa ya sanastadrijukum min haythu zan kama mutum ta inda bai yi tsammanin zan kama shi Allah ya ce wa umli lahum inna kaidi matin ina wa mutum jinkiri ne ma kircin Allah subhanahu wa ta'ala in ya kulla ya ce sai ka fada to ba kuma wani mahaluki dai isa ya ya tsallakar da kai sa'ad bin abi waqas da ake ce masa mujabud da'wa wanda in dai ya daga hannu yayi addu'a sai Allah subhanahu wata'ala ya karba Umar dan Khattab ya tura shi da Iraki yawa mutane alƙalanci da waye da waye da waye da waye yana can yana zaune ka wasu suka zo suka kawo wani kara sai don wani sai na Umar suka ce Sa'ad bin Abi Qas ko sallah bai iya ba sannan yakan tura mutane yaƙi ya ƙi zuwa kuma baya hukunci tsakaninmu da adalci sai umar ya tura delegate kafin ya tura delegate ya kira shi ya sauke shi ya tambaye shi ya ce masa mai faru ya ce masa kaji kaji kaji ya ce wallah ba na masa sallah irin ta annabi nake musu ya ce ai kuma dama shi abin da nake tsammani a gurinka mutumin da annabi ya koya mai sallah wani ya zo ya ce bai iya ba to wane ne a duniya zai koya mai sallah ya iya ga wasu sun ce bai iya sallah ba kuma malamin da ya koya mai sallan nan shine annabi muhammad ya ce wallahi ina masa sallar isha'i ga kalata raka a biyun farko in yi karatu a bayyane in tsawaita raka a biyun ƙarshe in yi karatu a asirce ba na tsawaita wasu suna so a a raka'o'in farko ma su daidai da na farko da na farko da na ƙarshe da a daidai haka su suke so idan ga musulmanci ya naɗa jalagin ya ce su je su binciko masa a kufa wannan kwamitin suka zo don masallacin da suka zo ko unguwa su tambaya su ji an yabo na alheri a kan sa'ad bin abi wa ƙasa sai da suka zo wani guri an gama wani mutum ana ce masa abu usama ya miki. ya ce to jama'a inda kuna tambaya tsakani da Allah ne sa'ad yakan tura mutane yaƙi ya ƙi zuwa sannan kuma bai hukunci a cikinmu da adalci ya faɗa abubuwa guda uku a kan shi sa'ad bin abi ƙasa ya minki bayan ya gama ya ce Allahuma in kana abduka hada ƙamar ya'an wasu ma'atan Allah in wannan bawan ya minki don ya ji yadda mutane sharri a kaina yace da abu uku ya faɗa a kaina ni ma zan mai addu'a a guda uku yace la adu wanna bi salasi na rantsi da Allah sai na addu'a kan abu guda uku yace Allah ka tsawaita rayuwar shi sannan ka hada shi da bakin talauci sannan ka gito da shi zuwa ga fitina so suke cewa wai dan me sa zai wannan addu'a ai ga fa'afu anhu ai da sai ya afuwa ya bi masa muka ce yayi daidai bare dai ko gobe wani ya taba mutuncinka akan addinin abin da ka san ba haka kake ba to ka bar shi da Allah ka kai kuka gurin Allah ka ga matakin da Allah zai ɗauka in abin ba haka yake ba kuma ga shi annabi ya sa mai suna da bakin sa ce masa mujabud da'awa in addu'a sai Allah ya karba abin da ya faru kenan da haka sa'ad bin abi waqas abin da ya faru kenan wannan mutumin bai bar duniya ba sai da ya tsufan da namansa na ido ya tattari ya rufe idon kaga ka daɗe a duniya ga kuma mugun bakin talauci aka haɗu da bala'i sannan saboda an gitto da shi zuwa ga fitina da wannan tsufan nashi zai ga yarinya a gefen hanya ya taɓa ta ta ce Allah ya tsine ma tsohon banza ya ce to ya za yi ni ne wanda addu'a sa ta same ni haka yi mai sannan ga wani sahabi ana ce masa sa'id ta je wata mata ta kai shi a kotu cewa ya karɓe mata fili alƙali ya sa aka kira shirin shiga kotu aka zo da aka zo ya ce mata me kike ƙara ta ce yana ƙara wannan ya ƙwace min fili sahabi ne na manzan Allah sallallahu ya kalli alƙali ya ce yanzu ni zan ƙwace miki ƙasa fili bayan ni da kunne na ji zan Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa duk mutumin da ya kwace filin mutane ta ɗaya haka Ya ce sai an yanko masa shi tun daga ƙasa ta bakwai ranar alkiyama ce ni da na ji wannan da kunne na annabi ya faɗa ni zan iya kwace miki fi alƙalin da kan shi kanshi yace masahaban ya tafi ba zai ƙara tambaye shi wani dalili domin wannan ittifaƙi ne na duniya sahabin annabi ba zai karya ba in dai sahabi ne baya ƙarya shi yasa idan sahabi ya faɗa ma sahabi magana wanda ya jiwo daga annabi babban sahabi ya jiwo magana ya zo ya faɗa wa sahabi ƙarami to ƙaramin in ya tashi zai iya cewa kai tsaye annabi ya faɗa min dan yana da ƙadin wannan sahabin ba zai mai ƙarya ba sahabbai ba sa yin ƙarya wannan ittifaqan sahabi ba zai ma ƙarya ba ba sa yi yasa in sahabi wani sahabi dan wanshi ya fara bayan in yace an rajulin daga wani mutum min ashabin nabi daga cikin sabon annabi duk malaman hadisi ba sa bincika cewa wannan wani mutum ne ina ba ta an fahimta dan haka ana nuna min lokaci yana karatowa alƙalin yace masa je ka bazan kara tambayar ka wani dalili kafin ya bar kotu yace Allah wannan matar in dai ƙarya take ina roƙonka kafin ta mutu Allah ya sa ta daina gani ta makance sannan Allah filin da ta ce na kwace mata ka kai ta filin ka kashe ta a filin sannan ya juya ya tafi kuma abin da ya faru kenan kafin ya bar duniya sai da matan ta makance gonar da ta ce ya kwace mata wata rana ta je gonar tana kewayawa a kori rijiya ta faɗa rijiyar ta mutu saboda an taɓa mutuncin masu mutunci ga ƙisar ainihin wato irin suka babu bin al'arar irin su waye irin su kubai kafin ya rasu irin su asim bin sabi sanda aka zo za a kashe shi cewa Allah na tsara mutuncin ka sanda nake da dama na tsara mutuncin addinin ka sanda nake da dama Allah ka tsara mutunci na lokacin da ban da dama kuma abin da ya faru kenan sai da Allah ya tsara mutuncin shi da haka su nan in shi abin da yake faruwa da su da Allah zai sa masu tunani su tunani a cikin su kazalikal azabu wannan azaba ce Allah yake musu ko za su dawo su tuba tun daga duniya kuma wallahi in ba su tuba ba wal azabul akhirati akbaru azabul lahira ta fi girma tana nan tana jiran su in ba su tuba ba Allah madaukakin sarki ya shirye da mu Allah kuma ya tsare mu ya tsare mana ainihin wato imanin dan haka ana nuna mun cewa lokaci ya karato ku bai wuce saura minti biyar ba dan haka malam yace wala walada lahu Allah ba shi da da sannan wala walida lahu kuma ba shi da iyaye dan ɗa Allah ba shi da ainihin wato ɗa eh ba shi da ainihin wato ɗa domin shi ɗa a gurin Allah ta waya ne da haka Allah ba shi da ɗa in ji malam mai risala wala walida lahu kuma ba shi da iyaye an fahimta ai amma a nan ƙasar hawaka an yi an ce a ko uban Allah a nan ƙasar wallahi har waka an yi an ce Allah yana da uba kuma aka ce in yi ƙware kuwa ƙware kuwa malam shi na ganin bai masa sani ba waka aka yi cewa akwai uban Allah kuma aka faɗa aka ce wani ne uban Allah aƙidar da ko yahudu da kirista ba ta daidai. yasa dole ahli sunna su kama sunnan su da kyau su rike duk matsiyacin da bakwa tunani sai ya yake ku akan sunnan nan wani ya fito fili wani ya boye haka za a ci gaba da yi kuma amma ni abu ɗaya ne yake kwantar min da hankali shine na yi imani babu wani mutum da zai samu ƙarfin da zai iya kai addinin Allah ƙasa ba wannan mutumin wallahi babu ibnu asakir da yazo zai rubuta tarihin ta. sai da ya taraddudi ya rubuta ko kai ya rubuta ya ce tun daga farkon duniya har Allah ya naɗe ƙasa da wanda ke bayan ta bai tsammanin za a iya samun maɓannata a doron ƙasa kamar ta ta ya ce kai ko ya jujo ma jujo idan suka bayyana bai yi tsammanin za su iya ɓanna da ta tar suka yi ba saboda bala'in tsoro da musulmi suka shiga a lokacin fa idan aka haɗu da ɗan sojan tatar a hanya da musulmi ba makami a hannun shi saboda tsaba tsoro da mutum yake da sai ce tsaye da kai ce jira kuma ba za ka yi gudu ba sai ya ji ya ɗauko makami sannan ya zo same ka hanya ya kashe amma ga musulunci ya tsallako wannan bala'in ya kawo yanzu ai haka za a yi ta buga da izinin Allah sannan wala sahibata lahu Allah bashi da mata Allah ya ce anna yakunu anna yakunu lahu waladun walam takul lahu sahiba ya za a ce yana da ɗa bayan bai da ainihin wato mata wala sharika da kuma Allah bai da abokin tarayyar da wai idan babu shi mulkinsa ba zai yi ba duk kowace gwamna tana buƙatar mataimaki jiha mataimaki ƙasa tana buƙatar shugaban ƙasa da mataimaki da ministoci da waye da waye wanda in waɗannan kabinet ɗin babu su gwamnati babu amma wane ne a sama ko ƙasa wanda in babu shi mulkin Allah ba zai yi ba laysa li awwaliyatihi ibtida'un wanda farkonsa ba ta da ainihin wato lokacin da ta fara sannan wala li in inqita'un sannan ƙarshen Allah ba lokacin da za a ce ta yanki da haka shi sa muka ce na farkon da farkonsa ba ta da farko kuma ne na ƙarshen da ƙarshensa ba ta da ainihin wato ƙarshe la yablughu kunhu sifatihi alwasifuna masu siffantawa ba za su iya kai zuwa ga hakikanin yadda siffar Allah subhanahu wata'ala take ba ya faɗe ta yana da sifa kaza to kai imani da ta yaya take baka sani ba ya faɗa a ƙur'ani yace yana da fuska yaya fuska take baka sani ba yana da hannu yaya hannun yake baka sani ba yana da ido yaya idan yake baka sani ba shikenan kawai da wannan ne a cikin alqawaidul musla shaykhul islam shaykhul shaykh muhammad salihul ya yace duk wata sifa da Allah ya tabbatar wa da kansa idan wani ya kore to ka tambaye shi abu guda daya bai isa ya kore shi ba zai tabbata. ka tambaye shi ka ce masa Allah yana da zati ko bai da shi zai ce maka eh to ka tambaye shi ka ce ya zatin Allah yake zai ce maka bai sani ba sai ka ce to kai ma haka kai imani Allah yana da fuska amma baka san ya take ba kamar yadda yi imani Allah yana da zati bai san yadda zatin yake ba shikenan sannan wala yuhituna bi amrihi almutafakkiruna duk wani wanda zai yi tunani ya gama tunaninsa bai isa ya kewaye da al'amarin Allah ba in ya gama tunanin bai isa ba Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu ya tsare mana ainihin wato imanin mu ana nuna mun cewa lokaci yana ainihin wato hararan mu ko da saura ne to bai wuce saura minti biyu ba to dan haka wannan shine iya abin da zamu karanta sai in Allah ya kai mu kuma wani darasi na ainihin wato gaba dan haka abu na ƙarshe da zamu ainihin wato yi kira a kansa shine yan shi'a sun tashi so suke da gaske sai sun yaɗa shi'ancin su to wajibi ne kuma akan ahlus sunna su tashi da gaske sai sun yada sunnan nan wannan shine a duk inda kake kana ahlus sunna to ya zaman to sunnar kake me sunnar kake wakilta abinda muke jin tsoro wanda ba ma so shine duk lokacin da dan banza ya tashi tsaye idan dan kirki ya zauna to za a samu matsala wanda kuma wannan shine abinda ba ma kaunar a samu wanda kuma shine abinda ba ma fatan a samu kuma da izinin Allah ba za a samu ba na san da yawa yawan kun ji abin da ya faru da kuma bayanai da shi shugaban kungiya na ƙasa yi Sheikh Abdullahi Balalau Allah ya ƙara masa lafiya wanda bayanai ne wanda ya saurara ya san akwai mutunci da dattako da sanin ya kamata a ciki ko kuwa saboda haka haka ya kamata dama Allah ya baku shugaba wanda ya san ya kamata da hangin nesa da faɗan maganar da ya kamata a lokacin da hankula suka tashi to duk wanda ya ji maganganun shugaba ya san ya faɗi maganganu da ya kamata a ci na hankali da ilimi yayin da zai yi magana wannan shine da haka Allah madaukakin sarki ya taimaki shugabannin wannan ƙungiya tun daga mataki ƙasa har sama Allah kuma ka azarta mu da yin wannan aikin dan Allah sannan Allah madaukakin sarki ka zaunar da ƙasan nan ta mu lafiya duk wanda yake da hannu a boye ko a bayyane gurin dafawa wanda za su ci mutuncin sahabban annabi kowaye shi ina roƙon Allah muna roƙon Allah in yana da kuɗi ne Allah ka kare kuɗi idan yana da shugabanci ne Allah ka kare shugabanci duk wani wanda zai ba da gudunmawa da goyon baya dangane da cin mutuncin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama Allah duk wata dama da yake da ita Allah ka kwace ta Allah kada ya sa ba wai fa mai yin ba fa a'a wanda shi ana yi yana da wata gudunmawa da yake bayarwa ko ta magana ko ta wani abu to duk wanda yake da wata gudunmawa da yake barawa ko yaya take wajen wulakanta sahabban annabi kada Allah ya sa shi kuma ya bar duniya su ya wulakanta dan wayannan sune mu a gurin mu waliye na haƙiƙa na gaske wanda qur'ani ya nada ba wanda wani ya buga fasta ya nada ba in kuma a gurin mu ba a kare wayannan waliyan ba to ba kuma wani waliyi da isa makare shi babu don su ne wanda Allah ya naɗa annabi ya naɗa su wannan su ne to wa'annan waliyan na haƙiƙa wanda ba wasu bane suka naɗa Allah ne ya naɗa Allah duk wanda zai ba da wata gudunmawa don taɓa mutuncinsu Allah ka zubar da mutuncinsa kafin ya bar duniya wannan shine addu'a da muke kuma zamu ci gaba da irin waɗannan addu'o'i da izinin Allah subhanahu ta'ala Allah kuma ka zaunar da ƙasar nan tamu lafiya dan tsarkin sunayensa halin da ake ciki Allah ka kawo mana sauki dan tsarkin sunayensa Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima allamtana Allahumma arina al Ba haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba Allahumma arhamna bil qur'ani waj'alhu lana imaman wa ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا اللهم علمنا منه ما جهلنا اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل هجة لنا يا رب العالمين ربنا لا تزد قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وبحمدك يا شارع 八小时之内。